Ana tare ne da dandalin VOA a hal yanzu muna tare da wani daga garin Maiduguri. A ko za ka faɗa mana menene sunanka? Rana Ibrahim Muhammad. To a takwarana a wace unguwa kake zaune a nan cikin Maiduguri? na Bolori. Kana Bolori. To ko za ka faɗa mana wani hali yake eh. ciki yanzu a nan a Bolori da kuma unguwannin da suke kusa da ku? wannan alhamdulillah kamar yadda zama yake cikin golore da sauran eriyoyi alhamdulillah ba wani damun komai amma kamar yadda hakan ya faru kamar karfe takwas zuwa tara. Eh. Da safe. Haka. Ko ina da garin da sadaya dukkan garin ba yin da rufe ba don yara suka je makarantu ba wanda ba su koma gidajen su. a nan daga wurin ku kenan kamar lokacin da wani abu ya faru kamar wasu abubuwa ne ka gani wato a taƙaice su yara sun shigo masu yawa da kayan aiki eh. don ana ganin za su kai kusa motoci goma sha zuwa ishirin haka kuma akwai masu mashina kuma kowane yana da ainihin bindiga da irin wannan kamar igiya a rafiya a jikin bindiga tare da kuma jikin eh wato sun shigo da yawa kenan kuma akan ababen hawa suka shigo gari Wai motoci da kuma mashina suka shigo eh da suka shigo a ah, haka kawai eh ina jin ka kace sun shigo ta ina sun shigo ta kayamla suka shigo ta kayamla ko wani hanya da ke ta kayamla sanan suka shigo eh to ko da haka da suka shigo hanya dai ba wanda suka yi magana kowa ya gan su dama ana tsoron su eh. kowa yana kokarin shiga gida ne kuma yana da zai saki haka kuma ba su yi kowa magana ba ba su yi kowa wani abu illa suka nufo ariyan ya haka Eh, daga suka da iwo da nan da yake akwai yankaro ko ina hanya wanda su suke ganin su a baya suna tsoron sun kakkace amma da suka zo da ya ba a nuna suka fara buɗe wuta wanda Allah ya sa zai tsere ya tsere wanda kuma ya yake yana da iya tunkaran su ya tunkare eh, sun zo da biyan suna so a fahimtar da muke san son su shiga ainihin ya ba da ne. Eh. Wani na tayi da jami'in jihar irin na wannan irin lokacin na je wani izini na. Haka eh. Don haka da wani abun ya faru sai kuma kowa ya da kare muka bar masu aiki suka fiye aikin su hukuma da su masu wannan tafiya din kowa yana neman mafaka a wannan gudun da muke yi zahiri na gaggawa guda biyar a gefen hanya wanda irin suna kokarin gudu a tafiya ta ne haka wato lokacin da su Hey, eh, wato kamar lokacin da su waɗannan 'yan bindiga suka shigo wato ba fara buɗe wuta kawai suka yi na kan mai uwa da wabi ko kuma kan jama'a ba sun doshi wani takamaiman wuri ne? jiya ba da suka suka nosa bakin jet suka zai za su shiga ta jet haka to kamun shiga jet ne da yi buɗe wuta da masu da kuma waɗanda suke eh haka ne shi ne abin da ya faru da ɗaya ke na biyu bayan mun kama mun tsere mun shi ne ya mun zo gwanje na samu wani gida mun dan makale da muka ja mun kan lafa muka fito da niyan ne za mu je gida eh sai muka ga mota irin filas na soja guda biyu da kuma irin yan gora wanda filan jike su na a eh haka kowannen su da mutane a ciki a da saure wasu da uniform na soja wasu kuma kamar jet ne a jikin su to amma sai an ake tona ai waɗannan wanda suka kawo harin ne aka samu aka kamo kuma sun kashe su suke ba mu labari suna tafiya wato wato waɗannan da kuka gani an kama su ne ko kamar suna daga cikin 'yan bindigan da suka kai wannan farmaki kenan haka masu wadda suke cikin motar suke jaman ai yan bidigan ne wasu muka kama da su a hannu kowa ya gan su da eh. kuma suna da uniform na soja akwai wanda an tura uniform din wato kamar da suna da shi amma wanda na soja ne haka wasu kuma uniform din ta gwado da da damara komai da koyon na soja eh. na da yana cikin mota an shiga cikin da muke zan wani an gwa aka haka to kamar akwai rahotannin da ke cewa su waɗannan 'yan bindigan sun samu shiga cikin wannan barikin ko kana da wani labari makamancin haka? Eh, a gaskiya ne zai bayan na yi sallan zuma ko wani abokin hada na mishiwa ana kan irin yakan eh, an ce sun shiga amma shi hada da su ina suka shiga ba haka amma za a yi hanyar nan harka bugun yadda ya kamata don wannan harka ya fi awa ɗaya ana yi haka Akwai, akwai, kuma rahotannin cewa kamar jiragen saman yaƙi na soja sun yi lugudan bama-bamai sosai akan waɗannan 'yan bindiga da suka kawo hari kuma har wasu na cewa sun samu sun fatattake su. Akwai wani abu da ka gani na kamar jiragen saman soja suna shawagi a sama ko suna kai farmaki? Eh, sun yi shawagi sosai kuma muna jin kara fiye da wanda da muke ji kafin jiragen su fara fita to za mu iya so da zaton na jiragen ne wannan karan da ya fito shi. haka wato kun ji kararraki waɗanda ba ku saba ji ba bom amma yanzu kamar yanzu mutane suke a nan cikin Maiduguri ko alal misali na unguwanku bolori din kamar wa wasu abubuwa ne suke faruwa mutane sun fara fita ne ko kuma har yanzu mutane suna zaune a cikin gidajensu. mutane sun fito suna ɗan jirga jirga da bakin hanya amma duk wani abin hawa ko ke na fiye ko mota in an ganci akwai irin samari wanda suke zuwa da su da su dole za a tsaya a cikin ɗin nan ciki da waje haka a tabbatar da ya ɗauko ba wani abu to za a bar shi in akwai wani abu kuma a kama shi haka ko da kai yanzu kana fita mai babbar riga ko kuma doguwar riga za a ɗaga za a fiye ɗaga riga ta a duba a tabi ba komai a bar shi akwai gaba a Eh. haka ne hakan an ga mutum wanda kamar ba kun fuska ta wajen ba wa da shi na maza masa tambayoyi kafin a barci in an samu wani masana tambayar to sai a dake shi in kuma ba program sai a barci haka kuma wajen salon juma'a kowane get a wani masallaci da muke sallah mun suna sallah sai dole lokacin to wannan masallacin kowane kofa an sa masu tsayawa suna duba duwan da ya shigo ko sallah da kai sai ka ware ka zai an danne a cikin ta kafin ka shiga kafin ka shiga sallah kuma haka ma da aka shiga aka fara sallah wasu suka tsaya ba tare da sun yi sallah ba suna lura da yadda abin da zai biyo baya ta kofa eh. haka dai muka yi sallah inda ya kawata kowa dai ba nutsuwa ne to amma dai tun da an yi lafiya an tafi lafiya alhamdulillah to Allah ubangiji ya kara karewa ta kwarana Allah ubangiji ya kare an rabi an yare rabi da mun gode kwarai To da lama mun tattauna da Malam Ibrahim daga unguwar Bolore a cikin Maiduguri kan halin da ake ciki sai a kasance tare da dandalin VOA domin ci gaba da jin bayani na irin abubuwan da suke wakana.